Eh, sama gida na bariki babu kulawa eh, sama matan banza ake tarawa sama takas har yanzu ku gane ni ne gatan ku a cikin gidan nan ba eh, ba za ku taɓa samun muhimmanci na ba sai ranar da aka waye gari Allah ya karɓi kayansa sannan za ku gane muhimmanci na. Ko To kun san muhimmanci na mandiya ni fa ba ɗa ne da ni ba, ba jika ne da ni ba, ba wanda na ajiye. Ran da Allah ya karɓi abinsa wannan ma gidan da kike gani wallahi 'yan duniya ne za su gaje shi. To ba ni da kowa. Amma in ba mandiya ba ku san muhimmanci na ba yanzu nan me kika ga an sa ba sadiya ba? Nawa? Usaina nawa? Hawa. fatima to yanzu wa'annan kuɗin in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin wuta in biya gwamnati ran da babu kullum sai a rika cewa ba niki ni gani nake bariki salamu alaikum salamu alaikum nan ne Mandiya <laughs> abun mamaki ana sallama ma da anan gidan tun da nake a gidan nan shekara goma ya takwas ban taba ji an yi sallama. Salamu alaikum. Nan ne? Assalamu alaikum. Amin. Amin. A shigo nan ne. Bismillah ka shigo mana. Sannanka nan dubba mai ciwo. Lafiyar mu kalau. Yawwa. Lafiya? Lafiya kalau. Ka san nan ina ne? Ba sani mana. Ina ne nan? Gidan masu zaman kansu shi ake kira bariki. kwarai kuwa bariki alalar gero kowa ya iya alalar sa'i wanke nan shine nan gidan ka fahimce ni yawwa kuma duk wani sallamamme ko miya in an sallame su daga gidansu ni nake rungumar su hannu biyu amma ina so in tambaye ka lafiya lafiya kalu wa kake nema wata yarinya nake nema ya sunanta ban san sunanta ba fara ko baka faraci. Kun gidan da ake holewa eh, sama ta kas. Yana zuwa. Gida na bariki babu kulawa. Je ki yi shela. Masu zaman kansu ko ya fito. Ko ya fito masu zaman kansu. A fito kuwa masu zaman kansu ko ce ta fito. Eh, sama ta kas. Ka san safiya ce. Wanda suke kullawa eh, sama ta kas. Yau fa kwanan ki uku da zuwa kin miƙe ƙafa. kika zo da yan jakakki ina tausayin ki wai amma yau idan ki har ya bude Allahu akbar in ji mai kiran sallah rayuwa kenan hmm. a fita a fita a fita a fita a fita ke kwankwasa kowace ta fito ke da Allah eh wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace Jawab ita anan so mandiya gyara mata ta samu waje nan ta samu sai ta dan samu ta yi to kin san wannan na san shi ni na ce ya zo ya same ni eh ya zo ya same ni ka ce ita ce to lafiya lafiya to a mu ba za ka yi mana haka ba ni fa ba a munafurci da ni yauwa ba a munafurci da ni kuma ba na zama da munafiki in wani abu ne ya kawo ka na hurɗa ka ba mu haƙƙin mu ka ba ta haƙƙin ta ka je ka sauke farali yana bacci da sassafa ta buɗe murya ana ke kina ke kin kika shige shige wa kwanan ki biyu da shigowa ba gidan nan hakkin miƙe kafa kika zo da jakakki kaman mai wasa da mutiji zannuwan ki duk ba a wanke ba har yanzu ba a biya kuɗin wankin kayan ki idan ta ya bude dan ta ni to mandiya ta ta ta da mata to ta ta ci gashashen yadi magana nake so zan yi da ita ne to amma ka bani ni da ita nake so ke kin amince ko kun amince su shiga Man mandiya kun amince a fito lafiya ni dai abin kuɗi na amma dai don Allah in ka ƙara zuwa kar kai mana sallama Man mandiya ba shi a masama mu fa musulmai ne gina mu wasu in ma karatu zai ba komai yawwa ai rayuwa ce ba sai in mun ji ba kin ganna nan ne fa saboda fa tsabar fa rayuwa ta fa na riga na yi nisa malam usman ko kiran sallah ana yi a rediyo kashi ya nake na hmm. malam ka je abin da ya kaka ka je kai mu ba ma son tashin tashina ba ma son san a sani gaida uwar miji a kasuwa eh shige shige malami da rabangiya giya ba ma so yau da za mu ji wa'azi ba za a gan mu a nan ustadi dai abu dai a hankali ka san rayuwa ka san yaran namu dai yara ne Yawwa. Hmm. kun ji wata sabuwa ko ke ke tsarariya to ai duk ka gaya musu eh. kowace ta biya kuɗinta da ake binta ba su biya ba ai kun ga dai in kuka karya ni in kuka karya ni kuka durƙusar da ni kowace shi kenan sai ta kama kafa wana haka ne mana haka ne mana tunda kun ki biyan kuɗi wai ni wai ni man diya in tambaye ki wai mai isa wannan yarinya duk magana sai ta mun fari ne to me zan yi ma da kai ne in na ci bashin ai gina gyara jikina ne ko to ku dai dinga yi kuna biyan kuɗi an gama jin kwanta ana binki kuɗi ba ba da su ne. attachment ke ba mota ba ke ta sa kanki attachment ko luxurious ma yanzu an waye sun daina attachment a sake tashi na bacci an so kawai an tashi mutum ya bacci eh suna baccin su yiwa kenan fitsararriya ta fama da su eh. mandiya kullum to to yanzu ne to to mandiya in ma neman zan yi da wa zan yi da ita a haba ke ma kina da zakin san jauran mandiya mandiya mandiya